Me yasa kike azabtar da ni da yunwa? Tsohuwa, ki iya bakinki. Idan ba ki iya bakinki ba kika furta wata kalma za ta sa in miki kasa kasa a gidan nan. Ni ba uwan miji ki ce. A'a, a'a, a'a, a'a, a'a, ita fa wannan yarinya ba ko na fata faɗa mai daɗi ba. haƙƙin uwa na yi iya bakin gobe ta buɗe bakin ta gaya min amma abin ya ci tara. al'amarin yana cike da rikitarwa da ban tsoro sannan kuma yana cike da al'ajabi Tushiya min dawa al'umma ta gari tana samuwa ne daga iyaye na gari koyar da tarbiyya tare da bada kulawar wanzuwarta wannan aiki ne na iyaye ni fa ba zan iya ba fa na ji da wahalan ku ba fa ko me na girka a gidan nan fiyot kun cin fiyot don haka ni ba zan iya wannan wahala ba na gaji kin banci bayan da take wai wa kai ni ma yadda ke bala ni ce da girka bala kamfanin da ya saba kawo muku fina-finan al'ajabi da fasaha cikin nasiha wato RK Studio ya bujiro da wani sabon labari mai taken haƙƙin uwa haƙƙin uwa ido ya gani a mafarki jijiyoyin na ba su iya ɗaukar ta a zaune don kuwa har ki sun karɓe ki kina tsaye to ku tabbas jijiyoyin ki za su karɓe ki kina zaune ana mulaka ce a cikin rabi lahi saboda na mu wannan dan kin haifi mutum da nake aure ai ba yana nufin kin haife ni bane ba haƙƙin uwa shiryawar Hamis Yusuf ayaki haƙƙin uwa shirin da aka gabatar a ƙarƙashin bada umarnin Alhaji Dan Azumi Baba ce ɗaya 'yan gurasa ƙarar kwanan shi ta kawo ni kuma ƙarar kwanan naki za mu ne alƙawari tunan da muka yi ido bi da ke to kwanan ki a ƙare. Hakkin uwa na kasuwancinsa da dillancinsa a zamanin movies kasuwar kofar bayi a Kano. ne maganar mu amma kai dan ba zaura ne auko dan yarinya amma ja to baka da mutunci Allah ya karba kudin hayan nan da zan yi yanzu da kudi a hannunka in ba kudi a hannunka to wannan gemun nake tare da shi zai tafa har waje yes ko kanka watsa ma waje subhanallahi hmm, da Allah ka biya kudi a ja ba ka biya mun ka biya azun gurmalo azun gurmalo kan dana a cikin gidan nan sai na tome da doku daga daga namiji har mace wallahi tallahi gida ba irin mutanen da babu har da ma mata masu maka malam wallahi kada ka yi da ni kada ka kuskura ka ce za ka yi da ni ina shiga shirgin kowa a gidan nan nan kar wani ya kuskura ya shiga tawa Allah ya shiga tsakanin da rugun tsini rugudun rugu rudu da ruɗe ɗeniya sakar gidan jata and, and my wife. Duk yawa. Allah ya sada ki kuke nema. Hausa babu kadan kadan Hausa. Ran da Allah ya ban iko a kanki. Sannan Hausa da kika tantar tafi kano ka Akwai tarka tarka a gidan nan. Sakar gidan jata. Shirin kamfanin Kayi Nauyi International Limited. Wannan cikin yaji. Yaji kuma? Abdullahi cikin yaji. 妈妈，你对他多好，你看一看，他不孝顺你。 gaman gangar gisin gidan haya na ƙabilu daban-daban halaye iri-iri manufa ta yi hannun riga ga dai bayarai ga kuma inyamuri ga babun latani ga baka nure kowa da alƙiblar da ya sa a gaba zaman yan marina zaman harare ni in harare ka lakuce mun hanci na lakuce naka sakar gidan jata gidan jata Allah! Eh, Jatau shi ne wakilin shedan a bayan ƙasa ya tara 'yan ƙwaya, 'yan daudu, kwartaye, karuwai, burin jatau kawai masu gida rana. Ni mutum zai biya kuɗi da abin da zai yi gidan nan. Gidan jatau iya shagalin ka biya kuɗinka. Duk ba da kemu ba sa kemu wofi. ka zauna ba abin da kake yi a cikin gidan nan sai dai ka zauna a tsakar gida duk matar da ta shiga ta fita kana irga fitar kana irga shigowanta. haka nan dama aikin kenan sai dai a zauna duk macen da ta wuce sai an kirga taku. magana nake ba. wallahi matanka Allah ya riba mata kyau da dare son kowa kin wanda ya rasa. Wallahi. <laughs> tsakar gidan ja tana da rutsuni a cikinsa yaya za a yi in san ce wannan duba yanan in shigo ciki duk lokacin da ka zo kofar ɗaki na ka kalla ka ga takalmi a kife to baya nan amma idan ka gan a juye daidai to ka san yana ciki gida ya yi shuru ba kowa kowa ya yi bacci da gani sai ke indo me ya kawo ka ka shigo cikin ɗaki na salmanu san kana ciki balado Sakar gidan jata wanda ya rubuta labarin yakubu m kumo wanda ya shirya abubakar bashir mai Shadda. eh na ji ana fada to dan kare dan kare to dan kare ya rasa ne wanda ya bada umarni ilyasu Abdulmumin Tantiri sakar gidan jata ku nemi naku ku sha kuɗi ko hauka kuɗi ko hauka gurin ni in sha ruwa tun da kishirwa nake ji kin gani yanzu da aka samu carbi kamar dubu aka ja ai shi kenan ko ba ka ba dubu da gani to kin ga abin da kike ga to kaga ni ba maganan carbi bace ta kawo ne ina ji kana kwalla min kira shine na zo faɗa ma abin da kake so ka faɗa min na sa abu kan wuta kai ya ƙone. to yanzu a kawo min ruwa in sha to wani sabon tashin hankali aiko mai gida sai dai ka hakuri da shan ruwan nan dan ka san ba za ka sha ruwa ba daga ni sai kai a gida wallahi ba zan buɗe kofa ka sha ruwa ba ai bacci nake ji so nake in sha ruwa cika ciki na dam ka yi hakuri mai gida ka yi hakuri idan ya zo sai ya buɗe kofa ya baka ruwa ka sha amma ni kan ba zan buɗe kofa ka sha ruwa ba kanan ka yanzu zan mai waya ya zo ya baka ruwa ai hakuri yanzu sai mu tsaya an yi wata dogon waya mutumin da yake cana saboda Allah ne yanzu abin da nake so da ke eh. so da ke yanzu kawai ni in sha ruwa in kwanta in bacci jiki na ya mutu bacci nake mai gida ka yi ma alƙawarin idan na buɗe na baka ruwa ba za ka fita ba ai bacci nake ji so nake in sha ruwa in cika ciki na da ga shi dauda yana hauka gashi shi dauda yana zalunci <laughs> hey you black uhuru ka tafi ohio ka zama wanzan bana kira miki wanzan wanzan wanzan me gida wanzan yau na shiga uku ni ma tsotsayi ne yasa na bude mai kofa ka san ba zai zauna ba me gida ka shi daga ni ni kadai a gida ba wanda zai taro shi to ni abin da nake mamaki da inda za a yi sanarwa an ji a za a yi sanar wallahi duk wata kafar yaɗa labarai da take garin nan naje na bada sanarwa an yi sanarwa a cikin gari amma har yanzu Allah bai sa aka dace tun da ya sa kafan shi ya fita a gidan nan ban kara ganin shi ba har maganar nan ta nake to ni ma yanzu zan yi kokari je freedom na da aboki a wurin salisu zango ana san zaki sai shi yau hoto zan je in same shi ya ƙara sa himma wajen daɗa bayyana wa jama'a yadda za a same shi insha Allah ba wani abu Allah ya da kake da mu kake da mu duk wani abu duk wata kafa za mu bi daki daki duk abin da ya dace mu yi za mu yi insha Allah ba matsala ba ba wani abu ba wani abu ba wani abu insha Allah mu gwada wannan ba wani abu kina madalla to madalla ya sanda eh? ya na ganka a rikice haka lafiya dai ko bari wato ina cikin matsala ne wallahi Nan me kuma yayan mu babban yayan mu eh wato da uwa ya samu eh, da uwa eh mun banda zake zaki da fada ba babban da yake anya kuwa ba ciwon taifin ne? ka san ciwon taifin yana zama ciwon mutum ya ringa mafarkin marke sai ya ga ya zama kamar mahaukaci ma Allah duk annabi Musa wani taifin kuma ai ciwon typhoid duk da an san yana sa zantuka da waye abin da yake ciki mm. ya fi karfin wani typhoid domin fa yanzu zancen da nake maka mm. yana fada ki a rufe domin tabbatar in muka sake shi to zai mace ga barin kai ka eh. barin in baka labari eh. akwai wani mai maganin irin wannan aljanu din yawwa ko in kai ka wajensa ko kuma in kwatanta ma shi yadda ka shirya zan yi yanzu abin da nake so da kai yawa ka san can wajejen hanyar ta rubutu kana ji na mm. kana zuwa ka ce ina ne gidan babba mai maganin shaidanu to eh in dai ka je za a nuna maka an gama insha Allah eh. na gode wallahi ta Allah ya ba lafiya na gode kwarai wallahi sai kuma naji labari Allah ba lafiya duk ma abin da kai yi ma ba mu hadu bazan maka waya to shike zaka ji insha Allah Allah ba lafiya na gode wallahi ana sa alaji karbi da nake tsohon doki ban gaji da gudu ba karkara ta kare awo ka buga za mu kasuwar buga mai gida Allah ba da sa'a mai gida amin buga Allah shi taimaka ai buga addu'ar nan ta ko hmm. ita ta hane ne baki ta ilela eh, lalle wa <laughs> gida eh, lalle gida yau kina lahiya ko to duk da dai cewar na faɗa wa in an dai yanka sa ya ɗaukar mun karfata in ku yi kuskuren haka nan to insha Allah ina da na rabo yau da shi zani yin tsirar wai shi ne gida kullum kullum magana tsire ka kai ni har yanzu ko barbadin kuli kuli baka taba tono da shi gidan ga buga ba mai gida ki ni wallahi ban gane miki wani sa'i abinda naka nihi ba ni son a kira min matata kura to ko mai gida in ba a kira maka matanka kura ba ko an kira matanka wanda za ta ji kanshi a makwabta kanshi to in ba a jin kanshi mai tare yana sai da duk gan nan ko gan nan haka mai gida duban ya kai naman ga kawo yoshi ka kai wanda duk ya ganki duniya wallahi wanda duk ya ganki duniya san kin ci bulakin koshi wallahi mai gida sai eh. gida a dawo lafiya yawa kai ai kaburu nake tsohon doki ban gaji da gudu ba karkara ta kare ah! naka fa ta wace dabba ne wanga eh wallahi wanga nama eh na kartanana akwai laushi karsana don karan daɗi eh ka gan eh wanga wai wai wai wanga sana na karsana ni kuma na fi son na karamar dabba na fi son na yi eh mana na fi son na karamar dabba ba ra'ayi na bane ba to kai ka nemi burgun ka ci burgun eh kai ka san burgun ba eh kai ka nemi burgun an baya duk kai mana hauka kun karamar ta ba kai ko shaya ta assalamu alaikum kai dama na'am ai to abin naman nan to wallah Allah ya sa na irin naman da nake so ne eh na karamar ta wallahi eh dan karama fa da kaɗan ta jaririya ai ni nan bujumin sa nake so sai dai kawai to don Allah to kai hankuri wallahi warki na kai wanga na karsana na na bujumana to in eh. magana da zan dauka ko kuma ta yanzu kai eh, wargi na kai ma duwace ka dauka duk ɗaya take ka dauka duka duka biyu in eh, don Allah ka saya za ka ke son siya in burano kai da kawai ɗan ɗari ko ko ɗan jakka biyu kita berkata nama pelah juga nanti. Kue kata tu. Caca caca tadi ni tu terang. Jeep, ni agak sih. Lele Barau nak kau hando jibang kaji tak kutu bakar tak ada. kata. Eh, lallewa. A'a, kai ko kai hankuri ko kaki da kika so. Wallahi ina son manan. To ne A'a, kaka damu, wata irin wuce kai ku. What? Chief. Wai baka ba. A'a, kaka damu. An gama. Ah. kai dai ba da kabi zaka baya suwa ba eh nan nan kaka ci ɗari biyu dai a'a jaka jaka ne ko wani guda ɗari biyu dai kai ka ci a sama biyu na ce ɗan jaka ko kuɗan fa hamsin eh jaka biyu Allah kana yin hakuri ko wallahi bage ce ta ƙare bage eh leda leda ce ta ƙare ko kuma me bage eh leda

aka ce ka eh, ni ne da duk wani bakin aljanu da ya an ce ka shi ai mu duk wani aljanu da gagara mace mu wuce shi eh. yanzu za ka yi mamaki za ka ga aiki da yanzu a fito ma da su za ah, ala yanzu za ka ga aiki yanzu tsoron agwagwa ya ya ah, ah, ah, ni garba jikan garba abu na habu garba dan garba garba dan aiki Allah ka ba mu kanka bashe mu don ba tabar rasulillah bi sauri kawai yawon ba ba sanya ba sanya dawo ka sha alamu kuyi ka zo ba ka sakadar to madalla madalla madalla madalla aiki ba ya san wa Ku nemi ku yi aiki, da ka son ka musu Yanzu ka kan bukatan yamma. Don ba a gwaninta da tsoro lala. Mai tsoro ba shi gwaninta Kuma ko wa.

wallahi kuka ka mun ka fide wajen neman halal ai abin wallahi kuma nan da yamma kan bitan wallahi wallahi yasa zaka ga duk mun bambanta to wanda ne ina son je shirin masallaci kafin san lokaci yayi kuma masallacin za mu je tun da dai mu ma dai musulman nan ne yan uwanka ai da ma mu daga wannan zubin yana zuwa ya je zuba to shi ke mu ma mun tashi to bari in sa. ya za ka karasa wala oh. haruka eh. ai abin ya kamata mu ma ka gamu Mai kashe kyau kuɗin da za a yi hidima siyan butoci <laughs> da tabarmi. Ai na gaba ku gama aikin ba. Ba za a yaga mana ko dubu ɗaya daga ciki ba. In muka dawo aka cika shi sai ka cika saman. Kenan yayi. Amma da sarari ba tsaya muka yi zikirin jin ba'a ba. Za mu iya dawo mu gane sa. To abin da za a yi ma Allah kula ku. Ina jin ka Alhaji Haruna. To ai kai na san me amana ne. Akwai amana. Maimakon baka dubu ɗaya kawai bari. Saboda amana na ana shawarwari. a bani central bank of nigeria yawwa kuma allah zuwa da in ka zo eh. ba za ka tarar da wannan kasan ba sai dai ka zo ka tarar da wanda aka dora ta a ta kasa hada allah hada haruna hada muhammad hada haruna mai sefa hada haruna mai dala ba a ilin da kasa harkar motoci ki saboda ta ɗaban kwarewa ma na harkar motoci eh. da cika ciniki da dala ba da sai fahimci tana dagawa ya zo nigeria kuma shi kuma sai kada kai ma kai kokari din ka ci gaba da neman na kanka kai ma kai a daidai ta sau zan kara ban so ta kun ko ai ta tsare in ka ta inda da na a wasu na a wasu na a duniya ina son ga wannan fuskar na ba ke ba sai da zuciya ta ta da tsari alhamdulillah kamata ya a ce na zo miki a gajiye amma saboda ƙaunar da nake miki sai nake miki kamar na san ka kusa dawowa na zuba ruwa ba a yau sai da muka kwashe tiba shana muna na goma liman ya fura ko na jimba'a na ce to sarki bai gida eh, lokacin sallah sallah a kan lokaci ba a'a kai yasa kin ga kamata a ce na zo ne tun dai ganda kin san ni ba na shigowa gida haka nan salin mai gida ni fushi isa kake burge ni a rayuwa Allah dan aikin na, in ka fita ka uku ta ka sabo za ka siyo min nama ko wani abu mai daɗi na ce ban su waya o'o mm. to Allah na mutum sarkin bawa amma miya ko oho za aka ce mai zuciya daban mai dukiya daban shine magana ka ga ba mai zuciya biki ba mai dukiya ba shine magana kana abin da zan yi in ga na faranta miki mm. shi nake yi saboda ke ma kina faranta miki shi isa nake son faranta maka kamar na san ka kusa dawowa ga ruwa can na kai Allah an kai so so har su komi na kai ban da ban kai ba yadda kike faranta ba Allah faranta mi don ba ni da kin yi gaggawa wannan ne wallahi Allah da da ba ka je ka shiga wakan nan to an sa ka shiga eh na na ka da ka abu shiga daki ba kai ba ka na dakin da turare ai ina jin ma matsaya nan gidan ne zama da mu kadai ne saboda mu ta sakata haka ma za a yi Allah mu sakata Aikin banza nama da kuran yan da wuri. Shi ko ya taho ta riga ta da shi kullum sai ya zo mata da nama. Vámonos. Milágonos. Vamos, C'est qui Jonathan the Biggie, like I did not. Gashi dauda yana da kun ga abokin tafiya ta amma in da tafi sannan dauda akwai wulakancin to yanzu ga dukiya ta na kawo ajiya na ajiye ta a nan guri kuma in game ta babu eh in game ta babu ina dawowa sha zaman ki amma in zan isa tsahe ku alaikum ma'ani ku Ina mu? Ina mu. Na Na ya gida. Ya wallahi. Ya kare hakuri kuma. kare hakuri. hakuri. Ya kare dorewa. Insha Allah. Ai ba matsala insha Allah. To Allah ya bayyana Ni ma wato tafiya zan yi ne. To da rana Eh wallahi akwai gaisuwar wani sarkin abokina. Shi ne za mu je mu Gaskiya kamata a ji a tasiri. Kin ana tare? a ji ah, a musu kaji kuma a ki saurara ta ko ba gaskiya ba to shi ne za mu je ka ne masa gaisuwa a wanki wajen gobe ko ji ba za mu da Allah ya to Allah ya ji kansa a kare hakuri kuma insha Allah gurbi muna fatan ko kafin tafi ko bayan na tafi alfarmar annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah zai bayyana mana dan uwan ba wuta amin amin a hannunki to ci a komai ki dinga daurewa kuma ta kina dakin mijinki wani abu ya zo dan gifta nan in ba a wasa ba sai irin jaye ki afkawa waje to kar dan shi dan ya iri ba ce ki tuce ki Allah ya bayyana mana shi Allah ya bayyana mana shi to madalla to madalla yawo ya. ya ka ba N'o N'o no no no N'o N'o N'o N'o N'o N'o N'o N'o N'o N'o N'o wato kai hau ma gaya maka aka yi raba raban ka zo ka faɗa ba za a saya dubu goma ba ai irin wannan in kana in kana yin tallan kuciya aka tambaye ka nawa a rika sassautawa a sassauci ake hmm. kai yanzu ya ka sa kanwa eh me yasa aka sa kanwa ka dinga wani a daina sa kanwa abuja ka ji ko a daina sa wa abuja mm. ina ka yi mm, ka ka shi ka ka shi ka Allah ya isa ha wa ko Allah isa da kake da shi wa ko Allah isa in kai saka da mu dan bashi ko gudi ko hauka Na gajiya? Ina zuwa haka? Na je gidan ƙawata ne. To, ya yi kyau. Amma gaskiya fi sabi lahi wannan kulle ta ki ta yi miki kyau. Ko? Eh mana. Yadda kika san ce ni ma a dinka mu wannan kayan mu yi musanya ko mu yi musanya yin sa wannan. Allah ko. Wadai da gaske. Ni sunan bawa Allah ne. Sunana Suwaiba gidan mu kuma a can Anwar yake. Oh, Suwaiba. gidan ku shine mai lila nan da lila eh a ah, lalle to abin da nake so da ke daga nan zuwa yammacin nan na yau ina ganin zan samu lokaci in dan kullo gidan naku sai ki gaya wa mahaifin ki ce zan zo in same shi mu gaisa ko ba haka ba to amma ki sanar da shi ba in na zo ba zai dana kudarsa zai na kudarsa mahaifin na ne zai ɗanɗana kuɗarsa? A wai kuwa. Sai aka yi na ce sai aka yi ne cap lalle kam wannan da sake ha so ya ba good afternoon <laughs> good afternoon yariya ah, ah, ba kamar ya gane ba ya ba ki gane ba tun daga kofar ɗakin ki ki zuba min shi a kofar na shin wai kofar ɗakin kina kin ka gana aje miki shi a to kofar ɗakin ki ne Shi wai ke ni ka damun ki wai. Ban sani ba cuta hauka ne a kaina cire min. Na ce ki cire min haukar da ke kaina. Shin ke kullum ko da yaushe shi ke na ke kullum ko da yaushe cikin gidan ga ke masiwa. An ba ku dama ke ke ga ki kazama ba ki hito kin kai sharan gaba. Ni ta ni sharan ga kuma ya zama masiwa. Yar rena hankali ko hausar ma baki iya yi ba ki ce min ma. Girki ko nama babu. Ko ni ki ce min kawai ku na kika so. Ai, ki ce min in ni kicin ɗin ma buɗe min tukunyan kika kika duba mina na a ci. Kiyayen. Ba zan kiyaye ki ba. Na ce miki ba zan kiyaye ki ba. Ke wallahi ina raba ki da kiwon kyalle kina kyalle ta haihu idan kika sake tara kika zuba mu kofar ki na sai dai miki rashin mutunci a unguwan nan. Kuma ke mika da damun ki. An yi din. Ba za mu taɓa daina faɗa ba sai ranar da kika daina zuba min ta kofar ɗaki na. Ba ga tattare iya kofar ɗakin ki kwashe kin ji ko? Ke ga ki azama Ke ga ki kazama. Na wanda iyali kin ci azumi. ai na wani kade na ce miki karki shade ni ya mayar da hankali yau malam kabir abin da ya sa na ce magana ba ta cikin gida ba ne gwandan mu yi ta a nan waje lalle saboda wasu abubuwa da suke tasowa tsakanin waɗannan matayen nan lalle tunda allah sa mun gode wa allah fahimtar tamu da hankalin namu da ilimin namu da nasu ba ɗaya ba awo ya kamata duk da haka mu daɗa jazircewa lalle mu daɗa mai da hankali duk wani abu da ba mai ɗaki na za ta kawo min na soki burutu a kan al'amarinta ita da matarka eh. dama na alkawari ne ba zan taɓa ɗauka ba kuma ba zan yi amfani da shi lalle kuma kai ma so nake ka zama haka a lalle yau mutu shi yasa na ce bari mu daɗa zama mu daɗa duwa kanmu taron ƙara wa juna sani. Awo. Yau. Ka koyi daidai. Yau. To, kana gaba da ni ne. In. Yawwa. Malam laku-laku kake? Na ɗan malam kabir. Duk da dai ka rage su cikin sunana ka rage wani abu. Hmm. tunda ni saraki nake hmm, ka bar sarkin fawa yawwa A abin da ya sa na faɗi kabar din ne hmm. ban ban ƙara ma ka bar ka san zaman da rahat hmm, ba a taɓa ɗauko ko kotan takwashi a ce ba ma ta waƙa da hankalinka abin da dai na lura da ita ita sarkin hawa ko cikin daji ana yin ta a ƙwarin tunda haka da zan saukar da kaina daga sarkin hawa to insha Allah sai na nemi sarauta cikin garin ga na Kano to in idan ko haka kake eh. bukata ne ma in juya in ma tara ba naka yanda zaka fi fahimtar eh. to ka nemi sarautar sarkin kokaran Kano mana ko hakimin mabuga ka koyi daidai tunda dai zaman nan ta amana ne amana ta eh kuma kudin shigo kuma a ta samu kudin wallahi tsakanina da kai da yadda kwarai yau sarki kuma in Allah ya so wadda muka yi maganan nan da kai hmm. in Allah ya so ba mai jinta ni da kai ni ma ba wani ba na faɗa ma kuma ina so don Allah ka zamto mai shiru wajen matarka abinda duk muka tattauna hmm. to don Allah ka ka dauki ka ka iba ka tai ka faɗa mata kai ba zan zama mijin ta ce eh, eh, eh. wannan sirri ne tsakanin ni da kai dan gari dan gari sai dai ko alƙawari za ka yi min malam kabir duk da ka ce yanzu kana neman ka ida maganar sarkin fawa ne idan an ba kokaran Kano ka gane hakimin mabuga me za a ban ni kuma eh Allah ya so tun da naga kafin karfi wajen kiɗa yawa zan baka mai namijin gara ya kan kai boka baban ka dan mai gani kai boka baban ka dan me gani idan ka nemi ne, in ka fasa mun fasa mai abin tsiya da itace ga yaƙi mai watsa gidan gona ai sai dai ka fasa ban gane ai in gaya maka eh. tun ranar da yayan ke da gini eh. ya mun wata muguwar danka har zuwa wannan lokacin na gaya ban ƙara balansin ɗin kaina ban ƙara gane wani yanayi nake ciki ba wannan aiki na bokanci dama ni ba boka ba ni ba ɗan nagada ba ne dama shi gege ne kuma tun da na je wannan gida zan fitar mai da wannan aljanu. suka hau kaina suka mu wannan rubdugun wallahi tallahi har yanzu ka faɗa na ciwo to amma yanzu kai da baka gaji abin ba ka shiga abu shi gigi da ka kuma ka rasa inda za ka shige ke sai bokanci talauci ne mun kacuci wallahi ka kusa mutuwa inda za ka shiga da ka wallahi ka kusa mutuwa ba ma ni ba eh. duk wanda na ga yana shige a sabgar da ba tashi ba wallahi ina ban shawara ya haƙuri wallahi wallahi in ba haka ba zai ga gani iya gani ka ji irin dannar da aka mun ba a ta yi wannan wannan shine ai amma ni kuma kama na maki wa kai idan Allah ya kake wai me aka wai me haka Allah a kawai ina zaman zama na wannan zai ga Allah da mini Allah kamar yayi yake ga ku ka fita da wuri shi kadai ne shi kadai ne ka bani mamaki bidai su sunawa ne haba da yaki mai ka da karfin watanni da karfin mutum haba da yaki mai watsa gidan gona ka hada karfin mutum da karfin watanni da Allah mu a koma ina ta gidan yayin nan eh gidan yayin nan mu lafiya ma garin ga wallahi ko ma ɗaya ma garin ga ko ɗaya ma garin ga

a karo a karo hudu kuma ina kudi da kudi kuma da wani sayarwa ne ba ba ma ba ma da ni da wani sayarwa ne ka ne kayan gado na wallahi wallahi sai sai wallahi sai dina daga taba gishiri kawai ina taba gishiri ba na baka kudi ba ka bani kudi ba naira ɗari ka bani ba hmm? na baka dan dan dan ɗari ko ba kudi na baka ba kyautar kyautar ba na Allah don annabi ka yawo na san mahaukaci kake da kudi ko ba eh mahaukaci da gata ne kai ba ga naira ɗari da baka eh ɗari da baka eh to duk da ita kadai kawai mallaka to kawo kawo da mama a'a ya hankuri ya hankuri da mama to mm, mm, mm. Allah ka hankuri ya hankuri da mama eh, eh. ka bani tukunan jiddi ne ba a da dai ba ka ya hankuri na taba gishiri ne taba gishiri nake na sani akwai magi da za a sawa a'a ka kashe tsire da rana ni na ni na aza wallahi makokin sa ah. abokin ta abokin zaman kita ba ita ta ba ita ta ba a yawa mm. gida shin ni na na wai mi ina kai kuda ka da mun wallahi tutuna to wallahi unguwar ga makwabciyar tun ɗazun ta shiga ciki wanda tana ciki har yanzu bata fito ba ni ma ka ga sallah nika so in shiga in ta iyo tsarki in yi sallah wanda tun ɗazun take ciki ko ciki na na shiga murɗawa wallahi kagun shi kai To ka tai mai gida ka kai daji mana. To ke illela na ba illela ta ba fa maraya ta nan ina aka samun daji Kano kike. Mai gida. Mai gida me ka cicciyo haka? Wajiya ta wallahi wajiya na kaci. Wajiyar gada na kaci na kware. Ita ta jami'a kana. Wai Allah na. Kai. na dan samu sauki kware kina da abin gane yara mai damari ho ni agon kuma shin ka tai daji don Allah mai gida ka tai ka tai daji na faɗa miki nan ba in lilata ba hmm. maraya ta nan ba a samun daji ke ku ni wallahi sarautar ga ta sarkin hawa ta fa fara isa ta Shin mai gida an ka bar sarkin hawa shin ni mu kai nawa? A'a ke ko ina na ina shawara insha Allah ina iya canja eh, eh, eh, sarauta. Su sarautu. eh tunda duk da ba dan gari nake ba zan samu dan gari in ta yin hada kai da shi wallahi to shi eh na gode in dai ta tsami kiya jiya to tai bari ta yin samu dan kurkudi haka na in in burkice musu can to me eh. sai an to na gode Alibar na malam kabir wato duniya ta yi daɗi wallahi duniya to ai abin da ya ni ya ne mai zama anko na tafi da waka ka tafi da waka da gida nake na kai yan wuta yan wuta eh, eh. Allah raba mu da yan wuta raba mu da a ah, kai ko ai dole kana da na gane ka kan itace yawa na san kana kana da gami da yan <laughs> wuta kaga ga tun da ni ne Allah ya sa na gane ka kana min magana itace ke ba. eh na <laughs> kai kayan miya da gobe ya kamata in zama mai fasara akan harshen ka eh kayan miya kenan eh to dama abin da ya sa na ci gwanda gankan kuma jiya ma abin da ya sa ban taso ka ba ka riga shiga gida har ka kwanta lalle ya ce to amma in dai mun haɗu zamu yi magana mata ta ce take gaya min jiyar ka shigo eh. gida ita kuma tana ban ɗaki sai ya zama kana leƙa ta niya sai na ce ah ya za a yi kai ko ka san daraja irin ta matan aure a ce kuma ka je kana leƙa matan wani muharraman da ba taka ba niya haka ta gaya min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata Allah shi raba mu da sharrin mata to wallahi wallahi la kula ku mm. ka ji ita ce an musulmi kuwa wallahi ba ai haka nan ba wallahi ƙarya ta kai duniya kowa ya sani wallahi ƙarya ta kai mai hankali nake wa amma ne da ta gaya min kasan ba za a yi ina dama ina kyakkyawan zato mm. mu kama mazaje ya kamata mu zaman mutane masu hankali alhamdulillah Allah ya mada hankali da ilimi alhamdulillah ba wai mace tana gama magana ka dauka ba kai bincike a kai lalle da ta gaya min na ce to wai lokacin da ta ganka kana leka ta ita kuma taka matar tana nan dan eh, hmm, gari eh, hikimar da nake nan. don Allah duba mata ta na tsakar gida eh. na shigo ciki a ciki na burkuce tutu ɗai na kaji hankali na tashe gumi ɗai ne nake na zari buta wallahi na azama matar ta da farko eh. na ta zan shige ɗaki na sai ta yi min magana buga hmm. na ce a buga keta ta ce eh nita hmm. na ce to ina a buga na ga buta gabanta na ɗauka na ne hibar ɗaki ta ɗaishe ni ta ce min kai akwai mutum ciki ka gani ka shiga gidan ma a udurce ka shiga ba ta ganin matata kullum tausarta nake to kan ran ta ɓaci don nan wallahi in suka kama kokowa ta zaune ta wallahi kahin ka taho wallahi ta mace da Allah ya kawo rana Allah ubangiji dan kauna da kake ba na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah dan soyayyar ka da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah dan sayyidin sadati amin Allah dan sayyidin ladifi amin Allah dan muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka bani abin da nake bukata Allah ka ba mu abin da muke bukata Allah ka ba mu abin da muke bukata min jaye ne a wajen eh, <laughs> a tunda na roƙa ba abin da za a yi wait wait alaikum alaikum alaikum wait <laughs> wait lokaci ba na gan shi ranar ba shi ne ya biyo ni ba ai wa'annan kayan ne a jikinsa haba wallahi kayan da ya tada da su ranar su ne dai wa'annan yau ba ranar da na je gidan kuɗin nan kin tuna eh na tuna to ranar ya tare ni ya ce min zai zo gidanmu daga ina nake na faɗa miki daga gidan ƙawata nake sannan ya ce da ni kwalliyan jiki na ya kyau na ce da shi ko ya ce i ya ce kuma in faɗa wa babana in ya zo gidanmu sai ya ɗaga na kudarsa haba ke ma an banda abin ki ake ma kin san mahaukaci ne daga ganin shi ma kin san mahaukaci ne ake za ki wani saurare shi haba ke ma dai haba to ni na fushi da kayan kamala ko ke ce sai kin saurare shi ke yanzu a tunanin kin zata mahaukaci ne in ba da dan yi mana wannan abin ba ai ba za ki tunanin haka ba amma kuma yanayin sa zai baki cewa mu dai Allah ya rufa mana asiri ba abin da yi Allah ya so ni wannan gidan ke ka ai ka shiga za dai kawai a ci duka ne amma ba abin da zai yi shirme ko kuɗi ko shi arziki nufin Allah ne ko kuɗi ko inda ka yi na nufin Allah ne ko kuɗi ko karkarin gano na wulakanci ko kuɗi ko ko izgili ga wanda yake da yanci ko kuɗi ko ka ji tofa kayo jahilci ko kuɗi ko hauka ko kuɗi ko hauka ashe ah. da kiga baka san kaga can can eh, to aka ce ma can ko ka ka tafi kawai ka bai da eh, yanzu kai tambaya zan eh. nan ko ko nan ko can nan nan ko eh nan to eh tun wani ai kaga sai da kaga gwamna gwamna ya taho da gudu aka ce yaya in yi ma haka ai kada ma ka na aka ji da sayan batura kina kwashewa kina amfani da shi wajen yan wutan najeriya sun gara. zan ka kwashe min ba batira kina sa cikin kyasuwa ta kina kyasawa kowa yana ganin haske haka nan na ba yiwa me gida zama ni mai shiru tun da ka san ita wagga shin ga mabacciyar ta ba shiri muka yi ba dalilin da yasa na kiriki na ce ki taho nan ki zauna wato da kuka yi cikin gidan kake da uwar kyauta ba ku kyautawa kuma ni abin da nake so in faɗa miki shine ki sani ita yi waye yadda take in ke ta yau to ko gobe ke ta wata ta ke ja kuma babu abin da ya daɗi duniya irin zaman lahiya shine ba hausa hausa ma suka ce wai zaman lahiya ya fi zama ɗan sarki ko ba haka nan na ba yau wato da yau insha Allah don Allah da wannan ku zauna lahiya kada ku ƙara ɗaga murya kowa ya ja don haramun na fa a ce kuna ɗaga murya mutane bakin gwada bai suna jinku wannan ba ku kyauta ba bai daidai ba ko ehem ehem buga haka na kason eh ke ja a zauna na ahiya lau da kowa amma dai mai gida ka san ni dai gidan ga iya hakuri ka sani da hakuri ko mm. da sahi in mun ka tashi da sahi mai gida gidan ga shiru ita kazama ba ta shara ni kuma na zauna ba shara bai dace ba ni tashi nake shara mai gida sai ta haure har tun bugu na fa ta kai baka nan a a wannan ƙarya ta kai sannan mai gida in tashi kuma in wanke yuci mm. duka ni kadai ka yi dai kuma kullum ka san mai gida ni dai in dai ta nina ba a fada da ni mai gida in alkhairi mutum ya kai ai ba faɗuwa ba duk abin da kike cikin gidan gaba faɗuwa kai ba alkhairi na ki zan kai kake damu in Allah ya so ko wata ran sai labari ke ja in dan nama na ki hankuri wallahi kullun da yau na ɗau miki alƙawari ina ƙunso shi in taho da shi <laughs> ba dai nama na ba to kin gane kin gane ya yi ko kuma wanga me gida wallo ko eh fara ciki jiya me gida ni ma wai wallo shin me gida da ba ta iya gashin na kai jiya na tahi ruga eh, eh. in ta in sayo wani dan maraƙi kai da idan ta gan na ishe suna biki sun ɗauko makaɗin su eh. ya ya ya ya laƙe wata ƴan koko haka nan kin su haka nan yake laƙewa eh haka ku su mm. mm. wai yana faɗin wai dan maraƙin su ya himme gidansu ba shi kwabo ya zagi mai gidansu dan maraƙin su ya himme gidansu ba ni kwabo din zagi mai gidanmu haka nan kidan yake mm. ni ko ne haka nan na sha rawa wannan ta dan ba mu to ya kai tsawon wani lokaci yana fama gaskiya na kwani tun 1967 hakan da kake ji ne bayan ka sai ba hmm. ya samu su kowace 1977 yanzu a kullum ne ce mana wai na ce na ce yana shi a ƙarfin ka sai ce 1888 to 1888 mu ne ma'aiki yanzu dai bisa koyarwa ta addinin musulunci kuma bisa doron sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu yi masa rukiya saboda wannan abin da yake fama da shi amma ka san shi abin a hannun allah yake amma kuma za mu iya bakin kokarin bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما ولا يعوده حفظهما ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله رب العالمين واتبعوا ما تتلى الشياطين على من آه! آه! واتبعوا زكبتا آه! زبتا زكبتا زبتا زبتا زكبتا ايه زبتا زبتا me haɗinka da wannan bawan Allah zan fita to wannan bawan Allah mutum ne shi mai son wulakanta mutane da kuma yin yadda ya ga dama ya taka mutane kuma shi ne za ka shiga jikinsa jinsin ku ɗaya da shi eh, eh. ba jinsin ba ba to don me sa za ka shiga jikinsa kana cutar da shi to wannan bawan allah dai wulakanta mutane yake ni kuma daga zargunmu nake suna na zargumu suna na zargumu daga tangali, shi kuma wannan bawan allah yadda aka yi na shiga cikinsa ha ha ha gaba ɗaya. me yasa kike azabtar da ni da yunwa tsohuwa ki iya bakin ki idan ki iya bakin ki ba kika furta wata kalma za ta sa in miki kasa kasa a gidan nan ni ba uwan miji ce a a a a a ita fa wannan yarinya ba ko na fata faɗa bai tsafi ba haƙƙin kuwa. na iya bakin gobe ta buɗe bakinta ta gaya min amma abin ya citira. al'amarin yana cike da rikitarwa da ban tsoro sannan kuma yana cike da al'ajabi tushiya masomin dawa al'umma ta gari tana samuwa ne daga iyaye na gari koyar da tarbiyya tare da bada kulawar wanzuwarta wannan aiki ne na iyaye ni fa ba zan iya ba fa na gaji da wahalan ku ba fa ko me na girka a gidan nan yau kun cinye yau don haka ni ba zan iya wannan wahala ba na gaji kin fahimci bayan da take yi wai kamar yawa kai ni ma yi yadda ce, bala ni ce na haife ka bala kamfanin da ya saba kawo muku fina-finan al'ajabi da fasaha cikin nasiha wato RK Studio ya bujiro da wani sabon labari mai taken haƙƙin uwa haƙƙin uwa haƙƙin uwa ai dole a sarki ne su zuci na baki gidan haƙƙin uwa haƙƙin uwa ina tafi Alilu Shehu Hassan Kano Hawa Waraka Asama Umina tare da Hajji Aladin Cima jijiyoyin jiki na ba su iya ɗaukar ta a zuwa don kuwa har jijiyoyin ki sun karɓe ki kina tsaye to ku tabbas jijiyoyin ƙafar ki za su karɓe ki kina zaune na kace a cikin rabi lahi saboda na ka min wannan dan kin haifi mijin da nake aure ai ba yana nufin kin haife ni bane ba haƙƙin uwa shiryawar Hamisu Yusuf Ayaki. haƙƙin uwa shirin da aka gabatar a ƙarƙashin bada umarnin Alhaji Dan Azumi Baba ce ɗaya 'yan gurasa me ya kawo ka daki na ƙarar kwanan shi ta kawo kuma ƙarar kwanan naki dama ne alƙawari dunar da muka yi ido bi da ke kwanan ki kare hakkin uwa ana kasuwancinsa da dillancinsa a zamanin movies kasuwar kofar bayi a Kano haka matsayi da kai kuɗi kawai shine maganar mu amma kai dan bazaura ne dan ko dan yarinya amma ja to baka da mutunci oh. Allah ya karba kudin hayan nan da zan yi yanzu da kudi a hannunka in ba kudi a hannunka to wannan gemun nake da nan shi zai taba har waje sai ka ko dan ka watsa ma waje subhanallahi da mm, Allah ba ka biya kudi ka biya mun ka biya azungurmalo kan ɗana a cikin gidan nan sai na tobe da doku daga namiji har mace wallahi ta ɗan gida ba irin mutanen da babu har da ma mata masu zaman kansu malam wallahi kada ka yi da ni kada ka kuskura ka ce za ka yi da ni ina shiga shirgin kowa a gidan nan nan kar wani ya kuskura ya shiga tawa Allah ya shiga tsakanin sharru rugun tsini rugudun rugu rudu da rudedeniya sakar gidan jami'a and my wife. Duk ciki bana yawa. Yawa. Duk ciki bana yawa. Allah ya ta ki kuke nema. Hausa babu kadan kadan Hausa. Ran da Allah ya ban iko a kanki. Nan nan Hausa da kika tantar da ke kano ka take. Akwai karkatarka a gidan nan. Sakar gidan jata. Shirin kamfanin kayi nauyi International Limited. Wannan cikin yaji. Yaji kuma? Abdullahi wanda zai ramar cikin yaji. 你太狠了！我不喜欢你。 kamun gambisar hargitsin gidan haya na ƙabilu daban-daban halaye iri-iri manufa ta yi hannun riga ga dai bayan rabe ga kuma inyamuri ga babun latani ga bakanure kowa da alƙiblar da ya sa a gaba zaman yan marina zaman harare ne in harare ka lakuce mun hanci na lakuce naka tsakar gidan jata eh, Jatau shi ne wakilin shaidan a bayan ƙasa ya tara 'yan ƙwaya, 'yan daudu, kwartaye, karuwai, burin jatau kawai masu gida rana. Ni mutum zai biya kuɗi da abin da zai iya gidan nan. Gidan jatau ya shagalin ka iya kuɗinka. ta gemu wofi ka zauna ba abin da kake yi a cikin gidan nan sai dai ka zauna a tsakar gida duk matar da ta shiga ta fita kana shiga fitar ta kana irga shigowanta. haka nan dama aikin kenan sai dai a zauna duk macen da ta wuce sai an kirga taku. magana nake maka ba wallahi matanka Allah ya riba mata kyau da dare sakkowa kin wanda ya rasa. Wallahi. <laughs> tsakar gidan ja tana da gutsumi a cikinsa yaya za a yi in san cewa lado baya nan in shigo ciki duk lokacin da ka zo kuma ɗaki na ka kalla ka ga takalmi a kife to baya nan amma idan ka gan shi a juye daidai to ka san yana ciki gida ya yi shuru ba kowa kowa ya yi bacci da gani sai ke indo me ya kawo ka ka shigo cikin ɗaki na salmanu san kana ciki balado Sakar gidan jatau wanda ya rubuta labarin yakubu m kumo wanda ya shirya abubakar bashir mai shadda eh ya dan kare umarni Ilyas Abdulmumin Tantiri sakar gidan jata ku nemi naku ku shaka ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير To Allah belongs the kingdom of heavens and earth and Allah has power over all things. Allah shi kaɗai ne sarki, sarkin da yake a ko'i, sarkin da yake ba a nesa ballanta na ka kasa ganinsa, sarkin da yake kusacinsa ya fi kusaci da ruhin da yake jikin. Sarki sai Allah. tsarin nasarar soyayya su ne suke yi ba tare da fargaba ba abubuwa guda biyu ne suka bani mamaki abu na farko irin hatsarurrukan da kika keta zuwa daga gidanku zuwa inda nake abu na biyu kuma Kanawa Entertainment in collaboration with Kalabwena Productions present Babu Sarki Sai Allah na fahimci ana neman a mun yawo da hankali a rena mun hankali ka zaman da akwai mulki a ƙasar nan dole kuma a bi ku tattaro kayan daga can da tsafi da hada Allah da wani waninsa zo ku bauta Once upon a time in King's Mayao's kingdom, his wet words near brutality, savagery, inhumanity, ferocity, and barbarism. Babu sarki sai Allah. Sarki ko wando raina fansa ne a wajenka sarkin sarakuna duk abin da kake so ka faɗa na rantse da ƙyauren kofar garin nan idan har kai mun wannan abin sai na baka abin da sai ka kasa godewa ta an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah to shi imanin alaƙa sai da shi babu sarki sai undisciplined and dedicated islamic scholars turned in well equipped with the words of Allah. Babu Sarki says Allah. The battle line is drawn. Hypocrisy against honesty. Illiteracy versus literacy. Devil and saint. Who can cast over who? Babu Sarki say Allah. A matsayinka na mai wanke da matsa ka dinga rubushi a ƙasa. Ka yadda idan na cinye ka a wannan gasar za ka bi ni? A shirye nake. Ka ɗauki dukkan jarrabawar da za ka yi. Babu Sarki sai Allah. Story and screenplay Nasir Alkanawi. Executive producer Sa'id M. Ogaga. Co-producer Anas Adakawa. Associate producer Kamsu Simati. Babu Sarki sai Allah. Ka isa. A cikin jarabawar da zan maka ta ƙarshe, bautar da kake yi kake cewa kana takama da ita in ka isa kafin nan zuwa dare ka yi mana addu'a mu gani ruwa. produced by the Kannywood Islamic producer Malam Wicked Zaitawa and directed by Hussein Ali Muhammad. Babu Sarki sai Allah. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadhihi al-asma'i. Allah ka shayar da sama. Allah ka shayar da mu sama. Babu Sarki sai Allah.